ina mana sallama ta addini ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullah godiya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya ta saduwar ku cikin wannan masallaci na Imam Ibn al-Qayyim da ke kan wannan layi layin Alhaji Mutun Yawa Allah ya gafarta masa a wannan anguwa mai albarka tudun jikun a nan Zaria ma'adu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ta'ala ya mana kudakatar yau mun kai da kaddarawan Allah mun kai azumi da za mu kai azumi na sha takwas kenan kuma darasi na sha takwas muke kansa shekara dubu da wadda ya yi daidai da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya Ah, kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da za mu amsa kaɗan daga ciki tambaya ta farko assalamu alaikum malam menene hukuncin daga hannu a yi addu'a bayan sallan farilla wacce nan matsala tana cikin matsaloli wadda akwai maganganu a kai kuma mafi yawancin mutane da karkata kan wani abu guda ɗaya wadda ne a gani na kuskure a gwargwajen irin abin da yake cikin littattafan malamai magabata da suka rubuta da yawa musamman ahalin suna wal jama'a in kana lura da masallatansu za ga mutum yana tare da dumbin bukatu bukatu gida bukatu waje ko da lokaci yana da bukata kala-kala amma sai ya sallolin farillai guda biyar bai daga hannu ya roƙi ubangiji komai ba me yasa saboda tasirantuwa da zantuttuka da ake yi cewa an daga hannu dan an yi bida kin ya daga hannu yayi addu'a bayan ya kammala sallar farilla sai a ce bida ce alhalin zantuttuka ne na malamai kala kala bal zancen da yafi karfi in kafi bi watannan matsalar shine halaccin ko shar'ancin a daga hannu a roki Allah bukatu na yau da gobe ko ka roƙe shi wata bukata ta ka ta lahira ko ka roƙi ubangijinka wata bukata ta ka ta duniya bayan ka kammala salloli farillai wato bayan ka kammala ɗaya daga cikin salloli dinnan farillai malaman musulunci suna da zantuttuka da yawa dangane da daga hannu a yi addu'a bayan an kammala sallah ta farilla waɗanda zancensu suka fi shahara a kan cewa suna ganin bai halatta ba a daga hannu bayan sallar farilla a yi addu'a malamai ne guda biyu galibi duk wanda zai ambaci wannan za a fi su ne ake komawa ma'ana zuwa gare su ake komawa mutum na farko ne mamu yunus miya. Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin littafin sa mujallar na biyu wato al-majmu'ul fatawa mujallar na biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da takwas sai almajirinsa al'imamu ibn kayyim a cikin littafin zadul mi'ali fi hadi harin ibadi mujallar na farko shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai to shi al'imamu ibn taimiyya bil wato al'imamu ibn kayyim almajirin ibn taimiyya shi kan ya ce baya cikin shiryar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya kammala ɗaya daga cikin sallolin farilla guda biyar ya daga hannu ya yi addu'a ya ce in har za a yi addu'a ɗin ai kamata ya yi a cikin sallah don mai sallah lokacin da yake sallah yana ganawa ne da ubangijinsa to in ya riga ya sallame ya fita sallah ɗin kuma to kenan ya rabu da wannan gane ɗin da ya yi ɗazu to bai dace a ce gashi ya zo tushen magani gashi ga ubangijinsa bai roke shi ba sai da ya sallama abinda ya faɗa kenan a cikin littafin mai adi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai to amma shan imam ibn taimiyya ba gaskiya magana ta zace kawai ake a sa fahimtar ta ko ba a karanta ta duka domin magana ce doguwa a cikin littafin sa na al-mujmu wato mujmu al-fatawa yayi magana a farkon magana in ka ɗauko karanta shi kai ka ɗauka yana kore yin addu'a bayan salloli guda biyar to amma in ka nace wajen karanta maganan zuwa ƙarke, za ka kuma ya fada dama cewa a yi addu'a ɗan wannan sai ya fassara maka abin da yake nufi a farkon zancensa ba lokaci da zan karanto maganan dake dake har karkenta amma don fara karanto farko sai kuma karanta ƙarke din in ya so duk ɗaliban ilimi kuma sai su bebiya su iya karanta magana ga baki daya al-imam ibn taymiya yace lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yad'u huwa wal mahmuna aqiba as-salawat al-khams ko kadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kasance ba shi da mamu kun ga ne ko shine lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da mamunsa ba su kasance ba suna yin addu'a a qiba salawatul khams a ƙarshen salloli guda biyar na farilla kama ya falu ba'dun nasi kamar yanda wasu suke yi a ƙibar fajr wal asr in sun kammala sallar asuba da kuma sallar la'asar wala nuqila zalika an ahadin ba a ruwaito wannan daga ɗaya daga cikin magabata ba gane ko wala sahabba zalika ahadun min al a'immati ba wani dai ba ɗaya cikin manyan malamai irin su imamu abu hanifa irin su imamu maliku irin su imamu shafi'i irin su al imamu ahmad bin hanbal yace duk ba su nuna haka din musahabi ne ba to akan wannan magana yi ta ginawa ina so fahimci maganar da kyau lam yakun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kasance ba ya dako kuwa shi yayi addu'a wal ma'munu da shi da mamu aqiba salawati al khams bayan salloli biyar bayan sun kammala salloli biyar kun gane ko to wannan magana da yawa sai suka yi mata mummunan fahimta sai ana ganin gaba ɗaya addu'a ce al'imamu ibn taimiyya yake yaƙa a nan wurin ko al'imamu ibn taimiyya yana yaƙan addu'a ce da za a haɗa a yi ta a group a ce malam cika mana da addu'a a karanta salati goma ga annabi ya laɗe ku sha ya kaza za a tunkule su ne al'imamu ibn taimiyya yake inkarin su mun gane jama'a da kyau shine ba a ruwaito ba a haka kuma ya ta gina maganar sama da shafi ɗaya ga wani abu kusan shafi biyu to amma can a ƙarƙen maganar ta shi gaba ɗaya sai ce amma julusu kulle amma julusu kullin alam ne amma kowa shi kaɗai ya zauna bi an ya lil musalli wurdun muayyanun ya zama masallaci yana da wani wuri, nan ce wuri tsarin zikiri ko kuma tsarin addu'a ba da salatin bayan sallah min zikirin da ya fassara maka ya zama kai masallaci kana da wani zikiri da ka saba ka ne duk bayan in ka sallame sallah ta faralla, audu'a in ko ya zan kane da wata addu'a da za ka yi au qira'a ko za ka karanta Ba fa za laysa fihi min al-mukhalafati shay'un wannan ba a saba wa sunna ba don Allah mun gano nan da kyau ya ce yace an anna zikira wa tun da dai dama fa zikirin Allah da addu'a ja'idani mutlaqan waɗannan kam an halatta a yi su kai tsaye ina fatan mun gane jama'a da kyau sai ce wala kuma waja'un min istiqbabin ba'da salati kai da zikirin Allah da addu'a sune da fuska akwai fuska akwai madogara game da su a yi su bayan an sallame sallah liƙaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wa minan laili fasabbihu wa adbara sujud mun gane ko Allah madaukakin sarki ya ce a tsakar dare a yi masa sallah sannan kuma a yi wannan wato a yi masa tasbihi ko a yi masa sallah wa adbara sujudi lafazan adbaru sujudi na nufin bayan salloli ina fatan mun gane to ta magana al-imam ibn taymiya na zo da littafin da ya haka na karanta a tunkule saboda da yawa anewa maganar misinterpretation mummunan fassara sai a karanta ko dai ba a karanta daga ba sai a fahimci kamar al-imam ibn taymiya shi ma bai gamsu a daga hannu bayan salloli biyar a roki Allah ba da yawa daga cikin gabbai daban-daban a cikin littafin majmu'ul fatawa al'imami kun kemi ya nuna ba laifin an daga hannu an yi addu'a a bayan salloli guda biyar ina fatan mun gane da kyau amma almajirin shi ibn al wannan kan karara a cikin littafin zabin mi'adi ya nuna daga hannu dan a roki Allah bayan salloli guda biyar wannan baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shiriyarsa mu karanta mujalladin shi na farko shafi ɗari biyu da hamsin da ainihin bakwai ina fatan mun gane da kyau To yanzu kenan al'imamu ibn al-qayyim shine muke da shi cikin waɗanda suke ganin wannan aiki bid'a ne na daga hannu ne addu'a bayan salloli guda biyar to amma a gefe guda kuma kafin al-imam ibn al-qayyim al shafi'i in ka karanta littafin sa al-ummu zaka ji ya ce wastaqibba lil musalli an so ga masallaci al wato munfaridan walil ma'mumi an so ga masallaci wanda yake sallah shi kadai ko kuma mamu wanda ya bi liman sallah an ya tsila zikira ya tsawaita zikiri ba'da salati bayan sallah mamu wata sallah ce akan samu liman a samu mamu filgali su ne waɗannan salloli na farilla ko sai ce to ana so a tsawaita zikiri kuma ana so ainihin ba'da salati bayan sallah sai ce wa yaksuru du'a huwa yaksura du'a ana buƙatar masallaci ya yawaita addu'a shine wa yaksura addu'a atafi akan an yatsila zikra ba'da salati wa yaksura addu'a ya yawaita addu'a raja al-ijabati ane tsammani in yayi addu'a bayan ya kammala sallah daga cikin salloli guda biyar din nan ana sa ran Allah ya amsa kun gane ko sai ƙara bayani ya ce ba'adal ba. bayan sallolin farilla ina fatan mun gane jama'a da kyau mu je makaranta littafin shi al'ummu mujallar na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya kenan al'imamu shafi yana ganin ba laifi ba ne ba in ka ƙare sallah daga cikin sallolin farilla biyar ka daga hannu ka roki Allah bukata ka ko ta duniya ko ta lahira al'imamun nawawi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama gane da kyau wannan malami shi ma ya ce an so yustahabbu an da uwa ba'ada salami an so mutum ya yi addu'a bayan sallama bittifaq ya ce bittifaq duk malamai sun yi ittifaki ana so a yi kaga shi sai da awon ittifaki ya ce duk malamai sun yadda in na gama sallar asuba sallar azahar sallar la'asar sallar makriba sallar isha da na sallame na gama zakar da aka ce ai ta sunna to kuma kafin in fita masallaci in daga hannuna haka roki Allah bukatuna na duniya da na lahira da sauran al'umman musulmi mun gane ko mu samu littafin al-majmu'u sharhul mukaddam mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da goma sha hudu mun gane jama'a da kyau za mu ji ya faɗi wannan magana a wannan wuri haka al'imami ibnu kudama al maqdisi shi ma dai ya ce mustahabbi ne yustahabbu zikirun lahi an so a yi zikirin Allah wa du'a'u kuma a yi addu'a a ƙibar salama ko a ƙibar salam bayan an kammala sallama in aka yi sallama na sallah to ana so a yi addu'a ina fatan mun gane da kyau har sai ya ce amma an fi san wa yustahabbu min zalika ma wuri da bihil asar ina da a ce ka haddace wata addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yin ta bayan ya kammala zikirorin shi na bayan sallola to da kai wannan addu'an shi yafi kun gane ko misali yanzu in ka kammala sallah sai ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan addu'an tana cikin alqur'ani mai girma an fi so kai ɗaya daga cikin al'adiyatul ma'sura addu'o'in da aka rawaito ko da cikin alqur'ani ko cikin hadisi kun gane ko ya fi a ce ka ƙirƙiri taka amma kai nakan in ba ka iya waɗancan ba gini ko togaro da maganganun al'imamu shafi'i da muka baro baya wannan ɗin ba laifi ba ne ina fatan mun gane da kyau mu je mu samu littafin al na al-imam ibn qudama mujalladin farko shafi na ɗari biyar da da hamsin tara. ina fatan mun fahimta da kyau da ma an su da wanda ya ci gaba da bincike sai ga maganganu da yawa na malamai akan cewa ba laifi ba ne sai an yi haka dan kuma ya kamata mu ahli sunna mu fadaka bi dace mu turka yin salloli ba ma addu'o'i muna daga hannu mu roki Allah ba abinda aka hana kabe da kace ibn taymiya ya faɗa cikin al cikin majmu'ul fatawa shine kar ya zama mu rika yin shi a guru liman ya waigo sai ce mala a mana addu'a mala a cike mana da addu'a to wannan ana buƙatar a samo wasa dalili kuma ba mun gane jama'a da kyau amma liman shi kadai ya sallame sallar shi ya gama azkar din shi sai ya tsaya ya kalli alƙibla ya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati ya roki Allah bukatunsa in ya gama ya ƙara wa ma'aikin Allah salati sannan ya tashi fita mu ma kowa ya haka shi kaɗai. kun gane da kyau ba ta da wai wani yana yi wani na cewa amin ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan ba laifi ba cikin malamai mu'asirai wato malamai waɗanda ba su daɗe da rasuwa ba ina fatan mun gane da kyau akwai malaman da su ma sun yi irin waɗannan fatoyin misali a shek abdullahi al a cikin sharhin da yawa umdatul ahkam shi ma na rantse da tsarkin Allah ya ce ba laifi ba ne a yi addu'a in an ƙare ɗaya daga cikin sallolin nan guda biyar in gane ko haka a shek salih wato bin fawzan al-fawzan wannan babban malami idan salih bin fawzan al-fawzan ɗaya daga cikin manyan malama aqida da ake takama da su a yau shi ma ya yi irin waɗannan fatoyi ɗin jama'an musulmi da haka ba laifi ba ne. kaɗan daga cikin hujjojin da waɗannan malamai suke dogaro da su har suka ce in an kammala sallar farilla ba laifi ba ne a ɗaga hannu a yi addu'a gane jama'a da kyau kaɗan daga ciki bari mu fara da aya alƙur'ani Allah maɗaukacin sarki da faɗi za idza faraqta fansab wa ila rabbika farkab malaman tafsiri a ƙashin gaskiya saboda Allah suna da zantuttuka game da waccan nan aya Allah ya ce wa annabinsa da sauran al'umman musulmi in ka kammala in ka gama sai Allah ya ce ka tabbata mun gane ko in ka gama Allah ta'ala ce ka kafu ko kuma ka gajiyar da kanka duk malamai sun yi wannan fassara an sabba wasu ka ce kai aiki na gajiya wasu kuma suka ce a ka kafa kanka ina fatan mun gane jama'a da kin ka kafa kanka ka zauna me zai zaunar da kai me zai kafar da kai me za ka yi na gajiya wa ila rabbika farghab ka kwadaici a wajen abin da ke wajen ubangijinka to yanzu shi Allah ta'ala anan yana cewa ne in ka gama to sai malamai suka ce in ka gama me wasu suka ce in an gama yaƙi Allah yake nufi ka zauna ka kafa da kanka bayan an gama yaki kai ta addu'o'i wasu ka ce a'a bayan an kammala azumi wasu ka ce a'a bayan an kammala sallah tunda Allah bai fito karar ya ce faɗi za farakta kaza ba kawai da ya ce in ka gama amma bai faɗa abin da aka gama ba wannan shi yasa malaman tafsiri suka yi zantuttuka da yawa kowa da fahimtar shi na mai Allah yake nufi da in an gama shi kun gane ko to amma cikin zantuttukan da manyan malaman tafsiri tun da suka yi cikin fassarar da aka yi ba wurin nan akwai malamai da suka ce in ka gama sallah Allah yake nufi misali Abdullahi dan Abbas da shi da Katada Abdullahi dan Abbas yace da Allah yace fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sai yace ai fa idza faragta min salatika in ka gama ka. shi sai fassara Abdullahi dan Abbas ba ka kallo ai kai shi ya tafsiri cikin sahabbai mun gane jama'a da kyau amma abdullahi dan abbas yake cewa Allah na nufin in ka gama ka fansab ina ma'anan fansab sai fassara fansab da cewa balik kiftu-a'i, ka kai matuka wajen roƙon ubangijinka wasalhu hadataka ka roki Allah bukatarka mun gane jama'a da kyau kowa ya je ya karanta tafsirin al-Imam qurtubi zai ga wannan magana ta daga Abdullahi dan Abbas ina fatan mun gane jama'a da kyau babban malami al-imam al-bakawi a cikin tafsirinsa mujallar na hudu shafi na ɗari da uku shi ma ya ce abdullahi dan abbas ya ce shi da qatada da malam bahak da malam muqatil da al kalbi dukkan waɗannan manyan malamai kaga shi yayi yi daɗi akan abin da qurtubi ya faɗa shi qurtubi ya ce abdullahi ɗan abbas da katada shi ko al bagawi a taji tafsirin sai ya ce abdullahi dan abbas da katada da zahak da muqatil da kalbi duk waɗannan malaman gaba ɗaya sun ce fa'iza farakta mina salatin maktuba Allah na nufin da ya ce farakta Allah na nufin in ka kammala sallah ta farilla fansab ila rabbika ka kafu zuwa ga ubangijinka fi du'a'i ma'ana ka gajiyar da kanka zuwa ga ubangijinka fi du'a wajen yin addu'a wargab ilayhi fil ka yubtika kayi kwadayi kai addu'a in kayi addu'a bayan sallah Allah zai biya bukata inji al-Imam al-Bagawi kowa ya ce karanta tafsirin al al-Bagawi sai ga wannan mun gane jama'a da kyau al-Imam Ibn a cikin tafsirin Sazatul Masir tafsirin al mun gane ko in ka ɗauki wannan tafsiri ɗin ka buɗe watannan sura in gane ko alam na sharah laka sadrak in ka buɗe watannan sura za a ga in ka zo ƙarkenta wajen fassarawa da shi mai zadul masir yake ci wato al-imam ibnu jawzi a cikin littafin zadul masir tafsiri ne yace fa idza farakta min as-salati fansabbir du'a'i in ka kammala sallah ka kafa kanka ka tsaya kai addu'a ina fatan mun gane jama'a da kyau to jama'an musulmi kun ji hujjan waɗancan malamai irin su al'imamu Shafi'i irin su al'imamu Nawawi irin su Shekul basa irin su Fawzan fauzan waɗanda suke ganin ba laifi ne ne daga hannu kai addu'a hatta shi Al'imamin al-Imam Ibn cikin littafin Majmu'ul Fatawa kun ji saboda watan nan aya ta samu fassara daga sahabbai sai suka ɗauki fassaran sahabbai su ne aiki da shi mun gane jama'a da kyau sa'annan akwai hadisin abu umama wanda ba shakka wajen ingancin shi Allah ya kara masa yadda al'imamu abu umama cikin sahabbai ya ce ƙila ya rasulallah an ce ya ma'aikin Allah shi yake ba da labari ya ce wani ya zo ya ce ya ma'aikin Allah ayyud du'a'i asma wata addu'a Allah ya fi karba. wata addu'a Allah ya fi ji aka yi wa ma'aikin Allah tambaya kun san shi zai san ansa Zan ne baka san an san ba sai an faɗa maka amma shi annabi ya san wata addu'a ce Allah ya bi karba kala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce in dai kana son addu'a mai kaman yankan wuka yanke take Allah ya karba ya ce ka yi addu'an jawful laili ka tashi tsakar dare ka roki Allah wannan kan Allah na karba kai ne kun ji lokaci na ɗaya hmm. sai ya ce wa dubri salawatil maktubat sai kuma bayan salloli farallai mun gane ko to akwai masu fassara wannan hadisin ina fatan mun gane tunda hadisi ne shahararre cikin sunan na limamu tirmidhi shine hadisi mai namba na tu ne hadisi mai namba tara. hadisin ingantacce ne yana cikin sahihu sunan tirmidhi na Muhammad Nasiruddin Albani mujallar na uku shafi na da da sittin bakwai. to akwai malaman da in sun zo su fassara shi waɗanda ba sa so a yi addu'a din bayan an kammala sallah kun gane ko to sai ga suna fassara da cewa ai eh, ana nufin kafin ai sallama a wajen addu'a dubur baya nufin bayan an yi sallama kun gane ko to shi yasa sai na dauko mana maganar al-Imam Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 22 shafi na 500 al-Imam Ibn Taymiyyah da ya kawo wannan hadisin sai ce ya ummu ma kabala salami wa ma ba'da haka al mun tafiya ya ce mun gane jama'a da kin su ne ko manyan malamai da Allah ya ce a yadda da fasarar su wa idza ja'akum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bi wa la radduhu ila Allah wa ila ar-rasul wa ila ulil amri minkum la'alima kullu dhin yastanbitunahu minkum alladina yastanbituna Kumin minna kaga sune waɗannan manyan malamai dan sal imam ibnu taymiya kun gane jama'a da kyau Allah tin al'amari yazo musu kisse su rikice ina da sun koma da shi zuwa ga manyan malamai su za su fassara ibnu taymiya ka ji fassaran da yayi mu je mu karanta ashirin da 22 shafi na ɗari biyar. ya ce wannan hadisin addu'an nan da aka ce a yi ya shafi addu'o'in da za a yi a tayya kafin a yi sallama da kuma addu’o da za a yi bayan an yi sallama ina fatan mun gane wannan jama'a da kyau abinda aka hana shi ne a haɗu a ce za a yi gaba ɗaya akwai wani risala na so ya bace man da ban gan shi ba na so da na gan shi da na dako risala ne na yi iya kokari na ɗibe shi ina da shi har na taɓa ko ba ɗalibai ko na karanta wa ɗalibai da shi da yawa ji risala ce karama haka wani malam ya yi tun fi mashru'iyyatud du'a sunan littafin kenan mun gane ko na Sheikh Sa'id bin Abdulkadir ko Abdullahi eh Abdulkadir ko so yayi wannan littafin sannan akwai amalul muslimi fil yawmi wal layla mun gane ko littafin Muhammad Tariq salih shi ma yayi bayanai ga waɗanda duk ba sai sun fada da irin waɗannan binciken ba za su ga bayanai kai, da haka dai ba laifi bane ya dan uwana in ka kammala sallah ka tsaya kai addu'a tambaya ta biyu a gurguje yana cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara ma malan lafiya amin don Allah malan ina neman ƙarin bayani game da wannan hadisin sai kawo hadisin sai ce rawa muslimun an jabir ibn samura qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala bali arakum rafi'i aydikum كأنها أذناب خيل شم خيل شمس اسكنوا في الصلاة قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم إذينا قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف sufufa ويتراصون في الصف yatarassuna fi as mun gane ko to a wannan na karanto muku abin da mai tambaya ya rubuta ni ya rubuta wancan da Hausan boko sai kuma ya rubuta larabci a kasa to abu na farko dai wannan hadisin al-Imam Muslim ne ya rubuto shi kamar da shi ma ya faɗa a farko in gane ko illa hadisin yana cikin kitabu salati babu la'amri bis sukuni fi salati a nan al'imam muslim ya fitar da shi shine hadisi mai namba 430 al'imam abu daud shi ma ya fitar da wannan hadisin shi ma dai a cikin kitabu salati babu taswiyatun suhufi ban san wani malami da ya fitar da hadisin ba in ba waɗannan malamai din guda biyu ba ma'ana ba za a gan shi a cikin sunan na al tirmidhi ba ba za a gan shi a ibnu majah ba kawai yana cikin sahih muslim baya cikin bukhari yana muslim yana abu dauda kawai mun gane jama'a da kyau al abu dauda ya fidda shi nan ba hadisi na 661 mun bai gane da kyau hadisin an karbo ki daga jabir bin samura Allah ya kara masa yadda sahabi ne cikin sabon ma'aikin Allah yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah ya fito wajen mu fa qala sai ma'aikin Allah ya ce mali arakum rafi'i aidikum me yasa na kuna daddaga hannayenku ka annaha hailin khailin shumshin yadda kasan hannayen nan naku kai ka ɗauka bindin bindin rikitaccen doki kun gane ko rikitaccen doki mai tutu wanda bai ba mai shi haɗin kai irin dabbayin tutu ɗin nan ya tawaye na ke ce masa a hausa mai ke kenan ko ta irin doki mai tutu shine hailin shunsin wajen shumsu ka iya karanta wannan mimun ɗin da sukuni ko ka sanya bamma ko ka ce shumsu ko ka ce kuma shunmusu mun gane jama'a da kyau hailun shunmusun ko hailun shumsun sai ka sanyawa wannan mimun ɗin sukuni ba kuma doki kawai ake amfani da wannan kalma a kansa ba hatta mutum ana iya cewa sun shumusun rikitaccen mutum wanda yana da matsala iri rikitaccen mutum din nan wanda yana da wuyan hudda mai mummunan ɗabi'u ana ce mishi shums in ka ji an ce shamasal faras wato Toki ya rikici to kuma akan iya cewa shamasar Radulu babu da halali mun gane ko mutum ya rikice a rasa gane kan shi mai murɗaɗɗen hali wanda ke da wuyan sha'ani to sai ma'aikin Allah ya ce me yasa ne nake ganin ku in za ku yi sallama sai ku rika daga hannayenku irin yadda dawakai suke daga bindinan ba ma kowane irin doki ba sai doki mai tutsu ina fatan mun gane da kyau shamsu dan kaka zo karanta ka ce shamsu ma'ana kuma sai ya mai a shinun din da ban ma ake karantawa Shumsu shine rikitaccen doki annabi sun sama ya ce uskunu fi salati ku natsu a sallah ku natsu kun gane ko qala summa kharaja alaina to ka kaji umarnin farko me yasa ma'aikin Allah ya ba su wannan umarni da a farkon al'amari lokacin da aka fardanta sallah sabai in an zo za a kare sallah za a yi sallaba maimakon kawai su ce assalamu alaikum wa rahmatullah su kalli bangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullah su kalli bangaren abu to in suka in suka kalli bangaren da suka ce assalamu alaikum warahmatullahi kuma sai sun kada hannu haka za su juya fuska za su daga hannu haka suke kun gane ko da zaran ma'aikin Allah ce assalamu alaikum warahmatullahi ya juyo da fuskar sa su kuma sai su daga hannunsu assalamu alaikum warahmatullahi su nuna ka da goshin su kai da kake daman su sannan kuma su nuna ka da bai da hannunsu da dama in suka kalla abu assalamu alaikum warahmatullahi sai su daga hannunsu haka su nuna waɗanda suke hannunsu da goshi kuma su nuna su da hannu kun gani da kyau sai ya zama maimakon kawai su bar hannayensu a kan cinyoyinsu suna masu kaɗa yatsa su har lokacin da za su kammala sallama su to ba su haka da zarar mutum ya zo zai sallama to zai daga fuskarsa kuma ya daga hannunsa hannun dama ya daga a ɓangaren dama ya nuna waɗanda suke ɓangaren dama hannun hagu ya ɗaga ɓangaren hagu ya nuna waɗanda suke ɓangaren hagu to sai ma ikin Allah ya waigo haka lokacin da ya sallama sai ga hannayen mutane sun tashi barbarar kamar masu aikin bada kowa haka ga hannun shi a cikin sallah kun gane da kyau to sai aikin Allah ya kube su ya ce wani ya faru nake ganin kuke daga hannayenku yadda ka san bindinan rikitattun dawakai kowa ya daga hannun shi kamar wani eh, karamin soja irin kurtunan nan ya zama ban soja kaga ai daga hannu zai yi haka ko to haka su ma kowa ya daga hannunsa haka annabi ya ce don me yasa kuke haka gaskiya ku na nasu a sallah a wata ruwa ya cikin sahih usul ma'aikin Allah ya ce ai ya isa ku ku mayar da hannunku kawai ku ije akan cinye yau? ba ku bukatan ku daga shi yasa inda kaga ba a daga aka nuna da fuska kawai ya isa mun gane ko ce summa kharaja alaina sai wata rana ma'aikin Allah ya fito wajen mu fara'ana halakan sai ma'aikin Allah ya ga mun yi kuruf kuruf shine halakan an yi gurub gurub ga waɗannan gurub a tsaye ga wancan gurub a tsaye ga wancan gurub a tsaye ba su taruri ɗaya ba faƙala sai ma'aikin Allah ce mali arakun izina me yasa na gan ku ne kun tsaya gurub gurub mutum goma can mutum goma can mutum biyar can kowa da gurub gurub din su haka kun gane sun sun kakkasa kawunan su gurub gurub maza Allah ce me yasa na gan kuna tsaye haka gurub gurub ƙala sai ma'aikin Allah shi mai ruwa ya ce sun makaraja alaina kun ga yanzu abu na biyu kenan abu na biyu da ya afku a hadisin wata rana annabi ya fito sallah da ya kammala sallah ya cimma suna daga ga hannaye ya hana su yace su nasu na biyu kuma wata ran annabi ya fito sallah a wata rana na daban kuma sai ga jama'a duk a masallaci amma gurub guru gurub gurub maimakon gaba ɗaya a haɗa a tunkule wuri ɗaya to nan ma sai allai su sallama ya ce me yasa kuke haka ya nemi su haɗu gaba ɗaya wuri ɗaya maimakon duk su karkasa kansu sun makaraja alaina wata rana ya ƙara fitowa faƙala ma'aikin Allah ya ce ala ta sufuna kama ta suful mala'ikatu inda rabbiha yanzu ba yi sahu ba irin yadda mala'iku suke sahu a gaban ubangijinsu faƙulna ya rasulallah Musa bai muka ce ya ma'aikin Allah wa kaifa tasuffu mala'ikatu inda rabbiha ya mala'iku suke sahu gaban ubangijinsu. kala ma'aikin Allah yace yatimmuna sufufal awwala sai sun cika sahun farko sannan sai na biyu sannan sai na uku sannan sai na hudu wannan ya nuna haramun ne sahun farko bai cika ba ka kafa sahu na biyu haramun ne na biyu bai cika ba ka kafa na uku haramun ne na uku bai cika ba ka kafa na hudu in ma kai haka da gangan to a fassaran wasu malamai kan wani hadisi da ke cikin sunan na limamu abu sun ce baka da sallah tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya inganta daga gare shi ya ce la salata liman salla khalfa saffi la salata ba sallah liman sallah ga wanda ya sallah khalfa sabbi a bayan sahu duk wanda ya sallah a bayan sahu ga sahu daya kun gane ko hmm. wannan sahun ga shi bai cika ba sai ya kafa wani kai daya annabi ya ce baka da sallah wannan hadisin ya tabbata kun gane jama'a da kyau malamai wajen fasararta wasu kace annabi yana kore cikan sallaci ba ana cewa baka da sallan ne gaba ɗaya ma'ana baka da lada cikakke ina fatan mun gane jama'a da kyau kamar hadisin la yu'minu ahadukum kaga ba yana kore imanin gaba ɗaya ba yana kore cikan imanin ne to haka shi ma nan wasu ka ce a'a ba ka da ladan sallan ne cikakki wasu ka ce kai sallar ce ba ka da ita gaba daya ina fatan mun gane har ma wasu kai zarbabi suka ce in ka zo masallaci ka cin masahun gaban ka ya cika wai sai ka jawo wani ka kawo shi kawai sai shi kuma yana tsire ya kawai ka dawo shi daga sahun gaban ka kamar shi shi ba eh yana so wai ka shi haka wasu kan rubuta a wuraren littattafansu su amma kuskure ne in ta gunta ba ya cika to Allah ya san ka yi biya naka hmm. sai ka tsaya ko kai dai kai sallah kana da sallar ka kun gane ko in dai sahun ya cika na gaban ka sai ka ta wani ko da har aka sallama sallan wani bai zo ko haɗu gobe ba ba ko amma inda ba ka da sallah ko sallar ka ba ta cika ba a gwargwadon fassarar da malamai suka yi shine ya zanto sahun gaban bai cika ba kuma ka sa na biyu ko na biyu bai cika ba ka sa na uku ko na uku bai cika ba ka sa na hudu ko ma masallaci bai cika ba sai ya koma inuwa can a waje wani ma ba inuwa zai koma ba rana zai koma shi dai ba zai shigo masallacin Allah ba mun gane da ke kuskure ne in masallaci bai cika ba ana sallah ko sallar juma'a ko sallar kaza musamman sallar juma'a wani lokaci zai ga masallaci bai cika ba wani ya fito wani ya sa ko me yake da shi ko wani baya baya yake gaskiyar magana in masallaci bai cika ba ka zauna kai sallah a waje har aka kare sallah masallaci bai cika ba to ko dai ka rasa sallar ka duka ko kuma ka tashi da lada fanfan ba yawa in gane ko kuma hadisin nan yana nuna dole sai an cika sahun farko sannan sai sahu na biyu sannan sai sahu na uku in aka zo za a tsaye da sahun ma'aikin Allah ya ce wa ya tara suna fi mala'iku suna mamman ne kafafuwarsu da kafaɗunsu a sahu in gane ko shine arrasu a rasu kafa abu wannan ya kafa kafa shi da na wannan wannan ya kafa kafa shi da na wannan mun gane jama'a da kyau to haka da sauran bayanai da yawa da malamai suka yi ka sami sharhin da Imam nawawi yayi wa littafin sai muslim ko kuma sharhin da Imam qurtubi yayi wa ainihin sai muslim za a ga karin bayani muna fatan Allah ta'ala ya dantar da mu dan karke da zamu tsaya akan ta saboda dan samu taba tafsirin koyaya takardar da ke cewa assalamu alaikum bayan gaisuwa mai yawa malam me hukuncin karanta fatiha kadai a rakawoyin da ake karanta fatiha da sura to ba laifi don ka karanta fatiha da sura don ka karanta fatiha kadai a rakawoyin da akan karanta masu fatiha da sura amma ba kullum ba mun gane wata rana ka zo za ka yi sallan Raka an farko kaga ai fatiha da sura ake to zai karanta fatiha kawai raka'a ta bi ma fatiha kawai sai zaman ta ya ke ta uku da ta hudu duk fatiha kawai sallar ka ta zama ba sura ko ɗaya a ciki in ka yi haka ka dace da sunna ma'aikin Allah sun kalma wani lokaci kun gane ko wa kana yaktasiru ala surati ala yaktasiru ala al-fatihati ahyanan wani lokaci annabi yakan takaitu fatiha kawai yake karantawa baya sawa sura mu karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha littafin babban malamin musulunci a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani za mu ga waɗannan Koma littafin Asharhul Mumti ala Zadil Mustaqni littafin babban malami Allama Muhammad Salih bin Al-Uthaymeen duk ya waɗannan hadisan kuma ya ce fikihun da ke cikin su shine wani lokaci mutum zai iya karanta Fatiha zalla kawai gane ko ba ta da ya salka da sura ba amma kai ya zama a tutar abin da mutum yake yi kenan dan abin da ya fi yawa cikin aikin ma'aikin Allah shine karanta Fatiha da sura din amma jefi jefi yakan takaita akan Fatiha kadai ba ta da ya salka da sura din ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya dace da to muna nan a cikin suratul an'am sura ɗaya daga cikin surorin alqur'ani muna kan aya ta takwas kuma akan ta za mu tashi insha Allah subhanahu wa ta'ala وقالوا لولا أنزل عليك ملك نعم على رأيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون نعم أجيها من جسيوة وتنن آية تاسا وكني وتتم بيا وسمن ين أرناب دابير سكي كنت نوصفه تسا أرناب دابير ina ga mun faɗi sunayensu a jiya haka ne waɗannan su ne suka ce suka zo wajen annabi su sama suka ce kai inda gaske ne Allah ya saukar maka da mala'ika mana wanda za ku riƙa yin yawon wa'azin tare to sai Allah ta'ala ya saukar da wani nan aya sun ce ina ma da a saukar masa da mala'ika Allah ya ce to in fa mun saukar da mala'ika da kudi al'amuru kun ga ne ko to da al'amari zai zo karfi kenan da an halaka su ina fatan mun gane ba za a ɗaga musu kafa ba kuma da a ce ɗan saƙon da muka turo mala'ika ne to ai da za mu buƙatu zuwa ga mu juyar da halittarsa daga kasantuwan shi mala'ika zuwa ga halitta irin na mutane to kuma a lokacin za su samu rikici rikici da rikicewa mun gane ko to mun ji maganganun malamai da suke yi mabambanta abdullahi dan abbas ya ce la qudiya la amru ana nufin inda a mala'ika aka aiko ko inda an haɗo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mala'ika kamar da kafaran makka suka nima to da an halaka su mun gane ko ma'ana da sun mutu haka abdul dan abbas ya fassara kuma wannan tafsiri wannan shine ma dai tafsirin da al imamu abu su'ud ya karfafa a cikin littafin irshadul aqli salim ina fatan mun gane wannan jama'a da kyau sannan muka ji zance na biyu mujahid bin jabur shi da ikrama mun gane ko ikrima yana cewa abinda Allah yake nufi da laqudiya al'am ai da an tashi alkiyama gaba daya daidai lokacin da al-Hasan al-Basri shi da Qatada suka ce da an saukar masa da wata azaba kun gane ko ko a saukar da tsawa ko a saukar da iska ko a saukar da girgizan kasa dan a halaka su a nuna musu kangaran da suka yi ba su isa ba haka muka ji Jamaluddin al-Qasimi shi ma dai akan wannan tafsiri akan sai tafi fassaran da su al-Imam al-Hasan al-Basri suka yi karbafa wannan fassara da wasu ayan al-Qur'ani wadda duk mun karanta su a jiya haka muka ji Allama Zamakhshari a cikin al-Kashaf shi ma da ya fassara watannan aya na walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun cewa abinda Allah ta'ala yake nufi inda mala'ika aka saukar duniya ya taya annabi sallallahu alaihi wa sallama yawon wa'azi da faɗakarwa to ai ba sauran zafi ga al'umma kenan dole kawai sai musulunci alhalin Allah ta'ala da ya halitta al'umma dama yake ba su in sun so su musuluncin in sun so kuma su me in sun so kuma su kafirci ina fatan mun fahimci wannan da kyau to su haka dai malamai suka fassara wannan gaba gaba na gaba da ke cikin ayan shine faɗin Allah madaukakin sarki walau ja'alnakum malakan inda a ce mun mayar da ɗan saƙon da muka aiko gare ku ku kafiran makka ɗan saƙon da Allah ya turo cikin al'umman nan da bai zama annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya aiko mala'ika ga kafiran makka ya aiko musu da alqur'ani ya aiko mala'ikan nan da alqur'ani mala'ikan ya zo ya musu bayani cewa shi ɗan saƙon Allah to da Allah zai aiko mala'ika sai Allah ya ce laja'alna qaradulan to da za mu juyar da halittarsa ta zanto halittun mutane halitta na wani mutum ga shi dai tabbas mala'ika ne amma sai ya zama in ya zo in ya sako daga saman bakwai in ya yo in ya yo nan ya taho duniya lu zai sako duniya da zaran ya kusa sakowa sai an rikida halittar ya rikina, sai ya zanto halitta irin na mutane kun gane ko Allah ya ce to kuma in muka yi haka wala labasna alaihim ma yalbisu to ai za mu rikita su ina fuskar rikicewa a nan gurin shi zai zo ya ce masa shi an shi mala'ika ne su kuma za su kalle shi haka su gan shi da kunni irin na mutane da idaniya irin na mutane da halitta irin na mutane shi kuma ya kafe cewa shi a mala'ika ne sai ce to ya haka ya ya muna ganin ka ba abin da ya bambanta mu da kai ta fuskan halitta sannan ka zo ka ce mana kai mala'ika ne a ƙarshe sai su rikice su iya dama shi mala'ika din ina fatan mun gane jama'a da kyau to waɗannan gaɓaɓɓa na cewa da a ce mala'ikan muka aiko za mu bukatu zuwa ga mayar da shi mutum kuma da mun mai da shi mutum su kuma a nan wurin za su karyata don za su samu rikici ina fatan mun gane abin da Allah ta'ala yake nufi mun gane ko mu rika zuwa don fahimtar abin da Allah ta'ala yake nufi kuma shi alqur'ani din nan abin da yake wajibi gare shi shine alkashu an ma'anil ayat ya karkawa ne za a yi ta yi nan da za a ce an zo alkashu an ish an ma'anil ayat kuma tafsirai kala-kala akwai tafsiri ko malamai da suka rubuta tafsiransu za ka zo ka cin wani malamin ya faɗaɗa sosai wani malamin kuma sai tafsirin irin malaminmu a shek mala abakar kuma Allah ya gafarta masa hmm. Ka ga kagaratul azhan tafsiri ne a takaice mun gane ko a kawo kalma sai a fassara a kawo kalma tafsiri ne in ka dauki wannan aka ce za ka irin wannan kai tabi kai tabi nan da nan gabe da muka fara tafsirin nan da tana mun fita an ami shikenan mun mun dira wani wuri shi ma duk tafsiri ne ba cewa ake ba tafsiri ba akwai tafsirin jalladai ne kaga tafsiri ne akwai tafsirin malam abdullahi al-gwandu mun gane jama'a da kyau kifaya mun gane jama'a kaga duk tafsirai ne a tattakaice akwai tafsirin nasafi shi ma tafsiri ne haka a takaice to a wuri ɗaya kuma akwai tafsirin tsabari kun gane ko kaga aya ɗaya an ɗauki shafuka ana bayanin waɗannan aya ɗin akwai tafsirin abu su'ud irshadu aqli salim kaga an faɗaɗa akwai at-tahrir wa tanwir wajen mujalladi 15 kaga shi ma an faɗaɗa mun gane da kyau akwai tafsirul manar na Muhammad Rashid Ridwan wajen mujalladi 32 volumes 32 volumes duk malamai ne suka waɗannan tafsiran Ka kaga dukkansu gaba ɗaya kowane salo za ka ɗauka duk tafsiri ne ba a cewa ai kai ka ci gaba da bayani ko kai ka ci kuta ta bayani babban abin da ake nema shine a rika fahimta mun gane jama'a da kyau in kuma yanzu tun malaman nan da suka yi waɗannan tafsiran sai zama yanzu ba wani majalisun tafsiri da za a zauna a rika ibo bayanansu to tsakani ga Allah wasu ko sunayen tafsiran ma ba za su sani ba haka ne to shi yasa kake ganin ake samun wasu ƴan uwa su bada lokaci su ga su tsaya su yi abin da gaske su yi fada da bincike su farko daga can daga can daga can daga can akwai waɗanda wannan ɗin yana ƙarar da su mun gane ko in haka zama duk tafsiri na iri ɗaya su kawai za mu zo da raddul azali. kan da muka fara ba kuma ji mun ce ko da tafsiri ibnu kasir ba ko da qurtubi ko da kashaf ko da kaza to wani ɗalibin ilimin ma zai ɗauki shekaru ma bai ma san akwai ma wannan tafsirin ba wani ma zai zaci kai tafsiri kawai shine tafsirin rajul azab da lalai mun gane ko to shi faɗaɗawan akwai nashi fa'ida shi kuma wanda ya ga cewa zai takaita akwai me akwai tashi fa'idar ina fatan mun fahimci wannan da kyau muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan ansa ce nake badawa ga waya da wani uwa yayi man ina fatan ta zanto ta amfane mu ga baki ɗaya a wannan gaba na bukatar mu ɗauko littattafan malamai don mu ji a suka fassara mun gane ko al-imam ibnu kathir a tafsirin sa da ya zo kan faɗin Allah ta'ala walau ja'alnakum malakan la ja'alnakum rajulan wa lalbasna alaihim ma yalbisun sai ce ai walau anzalna ma'ar rasulil bashari malakan wannan dan saƙon Allah wanda mutum ne da mun haɗo shi da wani mala'ika ai abinda ake nufi lau ba asna ilal bashari rasulan malakiyan inda a ce mutane ku mutane sai a tashi za a turo muku ɗan saƙo kuma sai a turo muku ɗan saƙon ya zama mala'ika kun gane kaga ba macin ku yi wanda za a kawo muku saƙo ɗin mutane shi wanda yake tafi da saƙo ɗin mala'ika kun gane ko yace lakana ala hay'atir rajuli to inda mala'ika ne da an juyar da halittar shi daga kasantuwan halitta ta mala'iku zuwa ga halitta ta mutane me yasa Allah bai haka Lutuf hama mukhatabatu ko lutuf hama mukhatabatu saboda a fahimci mukhatabatu maganarsa domin in kuna mutane yana mala'ika za ku gane shi an gane ko ba za ku fahimce shi ba ba yi mala'ika ba a jinsin mutanen ma yanzu ana son a isar da wani sako gare mu mu mu yan afirka sai kawai a zo mana da wani ne? sai a cewa shine zai ne zai ta nuna mana dau ya mu fahimci shi sosai sama da yadda za mu fahimci me namu wanda yake cikin mu wal intifa'i bil akhdi anhu sannan za a juyar da sa ne da kasantuwar shi mala'ika zuwa mutum saboda jama'a samu daman cin gajiyar abin da ya zo da shi su rika amfanuwa daga abin da yake faɗi mun gane ko walau kana kazalika in kuma da Allah ya yi haka sun ce a aiko mala'ika ana son su yi addini su daina bautan gumaka Allah ce to in fa muka aiko mala'ika za mu bukatu zuwa ga mutuyar da shi mutuyar da halittar shi ya zama irin to kuma in muka yi haka lallabasa alaihim la'amuru kama kum yalbisuna ala anfusihim to za ku rikice tunda zai zo ya ce muku shi an shi dan sakon Allah ne shi kuma asalin shi mala'ika ne amma yanzu shi shi kan mutum sai ku ga kaman yana maku yar walawala kaman ƙarya yake mun gane ko irin yadda kuke rike ta kawunan ku fi kabuli risalatul bashari wajen karɓan duk wani sako da ya zo daga Allah in dai annabi ne zai zo da shi annabin kuma mutum to ku kafirai ba kwa so ku karɓi wannan qala ta'ala Allah ta'ala ya ce qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim as sama'i malakan rasula Allah ya ce kul kace da su ya kai annabin Allah law kana fil ardi mala'ikatun inda a toran kasa mala'iku ne yamshuna mutma'innina suna tafiya cikin natsuwa da a ce a toran kasa din nan akwai mala'iku sune tafiya a cikin natsuwa lanazzalna alaihim mina sama'i malakar rasula to da mun aiko musu da mala'ika a matsayin ɗan sakon su ina fatan mun gane da kyau kenan Allah yana cewa yanda ku kafaran makka kuke cewa ba za ku yarda da dan sako na annabi Muhammadu ba ba za ku yarda da cewa shi na ba alqur'ani ba dole in ina so ku yarda da ni cewa ni na aiko qur'ani na ne sai dai in turo muku mala'iku to ya zan turo muku mala'iku alhalin ku da zan turo ma din ba mala'ikun ne ba mun gane ko inda a ce a duk duniya duk doron mala'iku ne Allah ta'ala shi ai mala'ikun zan aiko to ko ba mala'iku bane mun gane ko al-imam ibn kathir yace ba min rahmatihi ta'ala bi khalqihi na daga cikin rahman Allah madaukakin sarki da ya mahaluktunsa bayan Allah annahu yursila ila kulli sunfin min al-khalaiqi Allah yana turo ma kowane irin nau'i na halitta rasulan minhum yakan turo musu dan sako ne cikin su liyadqu ba'dhum ba'dan saboda wani bangaren su su samu dama su rika iya ma wani bangaren su wa'azi sai a turo muku dan sako cikin ku bal ma al'ummomin da aka aiko musu da dan sako aka aiko musu da manzanni cikin su suna da rai akan aiko musu ne wanda yake magana da harshen su in gane wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi yubayyana lahum ba ma aiko wani manzo sai da yare sai wanda yake yaran yanzu da a ce lokacin aiko annabawa ne in za a aiko a a za zariya to ba haushi za a yi tun da lokaci amma an raba wannan kofar yanzu ba wani wanda zai fado daga sama ya ce shi mana annabin Allah ne a yadda kun gane ko da harshen su ake da harshen jama'a ake aiko shi wali yumkina ba'dukum an yantafi bi ba'din saboda wani ya iya amfanuwa da wani fil Khatsaba wajen magana wasu ali da yin masa tambaya in zan aiko maka mala'ika ko ka iya daga hannu kai mai tambaya ba zai maka wahala ba mun gane ko Allah ta'ala ya nuna wannan yana cikin ni'imar da ya mana ya zama da zai aiko dan sako sai ya aiko cikin dangin mu mutane cikin irin mu Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله يوا من بيوا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم lokacin da Allah ta'ala ya aiko musu ɗan saƙo cikin jinsinsu na mutane, ya tlo alaihim ayatihi yana wa mutane ayoyin Allah, wa yi zakiyim yana tsarkake su, wa yi allima kuma kitaba wal hikma, ma'ana yana tsarkake su daga shirka, daga dattin kafurci da shirka. Wa yi allima kuma kitaba yana karantar da su alƙur'ani wal hikma da hadisi. Mun gane jama'a da kyau, ya koya musu alƙur'ani, ya koya musu hadisi. duk abin da ake so ka samu natsuwa da shi to ya kamata a aiko maka irinka kun gane ko a aiko maka irinka ya fi natsuwa yanzu ko mata yake manufan aure shine a samu natsuwa ai ka ga a yi ba a yi wani wanda ba jinsin ka ba sai aka yi jinsin ka wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha na kun mawaddatan wa rahama. wa min ayati cikin ayoyin Allah an halaka lakum min kusikum azwajan ya sanya muku mata cikin mata jinsin ka ne mutum yanzu a ce matar ka wata gobiya ce <laughs> ka je daki kawai abu da kafa hudu gobe to a ta ita ce matar ta ka yanda wakansu dabbobi suke auren abin da ba jinsin su ba ko ta karya karya mai fada a ce ita ce matan mutum ina zuwa <laughs> ko ba gari ba kaga sai aka sa jinsin ka saboda ka samu zuwa. to haka su ma annabawa mun gane ko in za a aiko annabi akan aiko irin mutane ne ba za a kawo mala'ika alhalin su ba mala'iku ba jama'a a tinsan ba yanzu inda za ka je rigan filani wa'azi to inda a ce kana akwai wani malami ba filatan mai cin filanci ba Filatan ne to ku tafi tare da shi a ce rigan filani ne ga sunan waɗannan filanin duk sun juye sun zama 'yan shi'a misali ko sun zama wani abu daban sai aka je ana so a yi masu da'awa sai ku je ku duk haɗe duk haɗe duk hausawa ba za su fahimce ku kamar yadda za su fahimci ne kamar yadda za su fahimci filani ba ba za su fahimce ku ba akwai wani aboki na. malam ahmad ahmad abdullahi filatani ne muna wa filani kwanaki wasu bayanai a kan da ya abin da ya shafi addini na yi na yi bayani na ne duk zai tura su kaga da kai haka kawai da ya tafka ya fara fillanci ya fara fillanci sai suna girgiza kai sai sun ji an dawo gida ko ba haka ne ba kai kanka yanzu da tafiya za ta kama ka wani ƙasa sai ka zo ka cimma jami'ai hukumomi na wannan ƙasan sun sa wasu dokoki da sauransu sai waɗanda ba kai ba ko larabawa ko turawa ko japanese ko chinese ko wani abu shi ke na sai ku fara kuɗa da kai ta maka tafanancinsu tana ɗan jin sama-sama can kawai zai ga wani bahaushe kuma cikinsu yake shi ma ta aikinsu iri ɗaya kawai zai fara yin maka hausa kai kuma sai na kaje to sai ka ƙara gyara riga na'am haka zai ga wai kana fahimta haka ne to hikiman Allah kenan da yasa da zai aiko annabawa sai bai aiko wani mala'ika ba sai ya aiko jinsin mu mutane ina fatan mun gane da kyau saboda haka din ya mana saukin fahimta haka din ya fi dacewa da mu a matsayinmu na mutane ina fatan mun fahimta da kyau muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da Allah maɗaukakin sarki ya mana gamdakatar Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya kuma ya ba mu ikon bunta Allah madaukakin sarki ya datar da mu akan duk abin da muka tunkara iya mana abin da ba za mu iya ba Allah ta'ala ya shayar da mu ruwa mai amfani mai albarka daga sama Allah madaukakin sarki ya ba mu damuna mai albarka a nan za mu dakata sai Allah ya kai gobe za mu ci gaba da bayani akan wannan aya don kokarin fito da ma'anarta insha Allah subhanahu wataala muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Ah, wassalamu alaikum warahmatullah ah, akwai neman taimako da Allah kafin a tashi yanzu za a zaga yan agaji za su zaga duk in aka yi karatu yau za ka nemi taimako za a huta shi kuma sai a nemi taimako taimakon yau da za a yi na barayi na ci kuma da za a yi na